Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa Radio France International Arafai ke muku lale marhaban da sake haduwa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. A yau mun sake duba mahimmancin kula da mace mai ɗauke da juna biyu musamman daga abokin zamanta. a yayin da wasu mazan ke nuna bajinta wajen tallafawa matansu lokacin rainon ciki da goyo. batun kan sha bamban a bangaren wasu magidantan lamarin da ke matukar shafar lafiyar matan da ma abin da take dauke da shi. mata kan fuskanci ɗabi'u daban-daban daga mazajensu na aure da zarar sun samu juna biyu har bayan haihuwa saboda ɗimbin lalurorin da ke tattare da su a wannan lokaci. irin wainar da ake toyawa tsakanin ma'aurata lokacin da mace ke ɗauke da juna biyu ko kuma rainon jariri shirin rayuwa ta ya tattauna da malama halimatu sadiya wata uwar gida daga jihar kano najeriya da kuma malam salisu yusuf masani kuma mai fafutukar wayar da kan mutane kan al'amuran da suka shafi lafiya amma kafin nan wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad ta aiko mana da wannan rahoto. Rayuwata. Sama da kaso 95 na mace-macen mata masu juna biyu na faruwa ne a kasashe masu tasowa sakamakon karancin bayanan kiwon lafiya da ingantattun ayyukan da za su hada da tarayyar matan da ke da juna biyu. A tattaunawar filin rayuwata da malama Fatima Lawan ta bayyana yadda mijinta ke tallafa mata idan ta zo haihuwa inda ta ce mijinta fa ya kere sa'a. Gaskiya ba abin da zan ce da mijina. In haihuwa ta gabato sai ta taro kayan nan sai je ya haɗa ya wanke su. Je ya siyo maltina da madara ya haɗa ya baki. Da yake bayani Malam Ishaq wani magidanci a jihar Kano da ke tarayyar Najeriya ya bayyana wa Arafai Hausa cewa jan to yanzu ke hajiya da tarairai ta zanji ko kuma da nauyin da ya rataya a wuya na ai ba zai yiwu ba tarairayan nan hakuri za ta yi kawai in ba zama in tafi nemo mana na garin kwaki ai shine babbar tarairaya nan zamanin na tinubu mun ji ta bakin malamar jiya malama hamida inda ta bayyana yadda tarairayan matan da ke dauke da juna biyu ke tallafa wa lafiyarsu da ta ɗan da za su haifa e to gaskiya tallafin da mazaje za su ba wa matansu a lokacin da suke da juna biyu shine ma mafi muhimmanci muhimmancin tallafi da ake bukata ga mai ciki ta hanyar tarairaya da kulawa da ba ta kyakkyawan mu'amala hakan yana haifar da mace mai juna biyu ta samu daidaituwar jininta yawancin mata abin da ya fi damunsu yadda jininsu yake hawa yayin da aka yi musu ɗaurin hannu ba to hakan ko ya danganta da irin mu'amalar da mazajensu suke mata ne idan namiji yana ba wa matarsa kulawa da tarairaya hakan shi ma yana sanyo mata farin ciki da ita da jaririnta tattalin mace da maganganu masu daɗi da yi mata abin da take so kan samar da shakuwa da girmamawa tsakanin ma'aurata. RFI. An gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Malama Halimatu Sadiya. uwar gida daga jihar Kano, Najeriya. Gaskiya alhamdulillah abin da zamu ce da Allah sai dai mu gode masa. Inda dai tun da nake haihuwa ban taba samun matsala tsakanin na da mai gidana akan haihuwa ba. Duk abin da nake bukata kafin ma na bukata an mun shi. tunda menene abin da mace take nufi ta rairaya idan dai kina da ciki to ba abin da ba a nuna min shi kuma har girma na ba a fasa min ba daga farko tun daga wata daya har lokacin haihuwa da abin da wallahi in dai zan kasa tashi wallahi zai sa hannunsa ya dago ni ya daga ni in ban daki zai kai ni zai kai ni idan ya kama ma wallahi brush ma sai ya wuce ga hannunsa baya gajiyawa baya kosawa kuma har a haifi bebin nan wannan bebi kuma da aka samu wanka ga yadda yake masa wallahi da aka sha mamaki a rayuwa a dai zamantakewa da muke ganin mataye da mazajen su gaskiya da bambanci kamar wani iri za mu iya cewa ya fi mai da wallahi game da girki in ina da ciki ni dama an sauwake mu komai misali idan kuma abin da ya kama na ci na ce ba zan ci kaza ba za a haɗa shi a kawo halin mai ciki in ce ba na so wallahi duk abin da nake so ko yana da shi ko bai da shi sai ya tafi nemo min abin da zan cin nan ba zai taba bari na zauna haka ba to yaya dabi'u irin na masu ciki kin san masu ciki sukan zo da ɗabi'a mabambanta wasu fushi wasu zafin rai wasu gasu nan wasu bacci kasala game da bacci idan na fara bacci na wala ba zai bari a tashi na ba dukkan yaran zai kore su zai musu da abin da suke so makaranta ce zai sa su shirya su tafi sai na tashi dan kaina idan fita zai lokaci kai ya tafiya bani ni kadai shine zai tashe ni idan ya tashe ni ya bani abin da zai salame da shi ya tafiya sa kasuwa zai ja gida ya kulle yara sun da daga makaranta dama zai musu faɗan akan cewa su kula da abin da nake yi dan Allah ka su kura a rayuwata wani irin kira zaki ga mazajen da ba sa taimakawa matansu da suke cikin irin yanayi na ciki da goyo wallahi ni abin mamaki ma yake ban saboda ban saba ba idan na gana yi din sai abin ya wani mamaki saboda mu rayuwar ba haka muka dauke ta ba a cikin gidan mutane yanzu da dama waɗanda zaka je. je ka gani haihuwar ta zo mazajen ana fama da su wani ya gudu gaskiya su kula su daina kuma da abin da ka gani na gara an yi shi wallahi shi ma kwafi ya samu daga wani shi sa da abin da ka ga ana yi mai kyau kai kula kai koyi da wannan ɗabi'a ita ce mai kyau mace mai juna juna cikin zai mora mata a kula gunci ma madalla an gaishe da waɗannan mawaƙa ɗauke da waƙar mace mai juna biyu. Da fatan masu saurare kun nishaɗantu. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zan tawar shirin rayuwata da Malam Salisu Yusuf. masani kuma mai fafutukar wayar da kan al'umma kan al'amuran da suka shafi lafiya. kwarai da gaske duk inda mace ta samu goyon bayan miji da kulawa da nuna ciwon da yake damunta shi ma yana damunsa wannan zai rika ƙara sa mata wani soyayya sama a cikin zuciya ta ji ai mijinta ya damu da ita ya kula da ita saboda haka wannan kwanciyar hankalin ma kawai za ta rika samun kusan gamsuwa da jin daɗi na cewar eh wannan juna biyun ba ni kaɗai nake tare da shi ba mijina ya damu da shi kuma yana kula da ni wannan wanda zai taimaka mata jinin ta ba zai rika hawa ba za ta rika jin annashuwa da jin daɗin cewar eh wannan mijin na yana kula da ni kuma yana kauna ta yadda ya kamata zai taimaka mata kwarai da gaske wajen inganta lafiyarta sannan a ɗaya ɓangaren kuma akasin abin da na faɗa ne domin idan babu kulawa zai rika jefa ta cikin tunani da ɓacin rai kuma gashi juna biyu ne da ita wannan zai iya haifar mata da ko da idan ranta a ɓace ko dai a rika samun idan mai hawan jini jini ne jinin ta ya rika hawa kuma ta rika jin kamar shi ya dora mata wannan juna biyun ya za a yi ba kulawa ba abin da ya kamata sai bakaken maganganu yaya kake ganin tasirin din kulawan namiji a wajen mace wajen misali haihuwa samun matsalar mace macen mata masu juna biyu da sauransu eh, yana da matukar tasiri kuwa domin duk wani hali da za ta shiga ciki kawai tunani za ta yi ta ga cewar ai wannan juna biyun da take da shi shi ya haifar mata ita mace mai juna biyu ana son a rika yawan tarerayarta ana eh, jawo hankalinta ana ba ta kwarin gwiwa hankalinta ya kwanta sannan ya kasance an ba ta kulawa na cin abu mai kyau da shan abu mai kyau da duk abin da ya kama da haka shi ya sa ma ake cewa mai juna biyu saboda ba ita kadai ba ce. to kin ga sabanin wannan zai iya jawo kuma abin da ake tunanin cewar ah, ba shi bane daidai saboda ranta yana yawan ɓaci za a rika samun shi wannan sakamakon in dai har in tana da shi in kuma ba ta da shi ma a irin wannan bacin ran da take samu za ta iya haɗuwa da shi hawan jinin to kin ga ko ashe yawan tarereya da ja a jiki da kulawa zai ba ta ƙwarin gwiwa da jin daɗi da annashuwa ta san cewar ita ma mutum ce kuma ana kula da ita yadda ya kamata. Tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Malam Salisu Yusuf. Masani kuma mai fafutukar wayar da kan al'umma kan al'amuran da suka shafi lafiya. kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Gare ku masu saurare, shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani a kai sai mun ji daga gare ku. a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril ahmed Zainab Ibrahim ke cewa mu huta lafiya.